واتقوا الله الذي تفاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك يمقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na juma'a na umar ibn al-khattab radiyallahu a yau asabat 20 da 20 da ko 20 daidai ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara arba'in daidai wanda ya zamo ɗaya da ashirin da biyar ga watan mayu watan biyar miladiya ta annabi isa ne maryam alaihi salam a bethlehem idan lissafin ya inganta tana da shekara dubu biyu da goma sha tara kafin mu ci gaba ga sadakan Kur'ani a sa a masallaci da niyan Allah ya biya wa mahaifina da mahaifiyata bukatunsu na alheri kuma Allah ya ba mu ilimi mai albarka ga ƙura'anai guda goma in ji wata baiwar Allah a sanya a masallaci Allah eh, baiwar Allah da fatan Allah ya biya mata bukatanta gaba daya to muna fata Allah ya biya mata bukatunta wannan kuma ga turmin zane guda biyu a bada marayu da nufin Allah ya kai ladan wa mahaifiyata ya kuma biya mun bukatu na na alheri to muna fata Allah ta'ala ya biya mata bukatunta har ila yau ga wata baiwar Allah da take kofar idi tace ga turmin zani guda ɗaya a ba da marayu ga ƙur'ani izo 60 a sa a masallaci ga dabino a raba a masallaci da fatan Allah ya biya mata bukatunta daban-daban sannan kuma ta ce akwai ɗanta wanda bai da lafiya kwana da kwanaki ko abin har yayi nisa tana neman addu'a wajen yan uwa Allah baraka wata, Allah ya ba shi lafiya ba muna fata Allah ya ba shi lafiya idan ba manta ba muna nan cikin suratul hujurat kuma hadiya mun karanta ayan da take gargadi dangane da mumunan zato sannan da bincike babu gaira babu dalili da kuma ainihin gulmace-gulmace ayan da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu tanibu kaseeran minaz zanni a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة دخي إيماني اجتنبوا كثيرا من الذنب كن يسنتي ذاتو ديوانسا ko da yawa daga cikin zato inna ba da zane saboda wani bangaren zato wato laifi ne bai halatta ba kuma har ila yau wala ta jassasu kada ku yi bincike na leƙen asiri domin ku cutar da waɗansu bayan Allah ko kuma ku san menene sirrinsu wala ya tabba yaktab ba ba kuma kada sakin ku sai gulman saki wato babu gaira babu dalili A haɗu ahadukum an yakula lahama yi maita yanzu shin ɗayan ku yana son ya ci naman ɗan uwansa yana mushe lalle kun kyamace wannan fakare to mo kun kyamace shi saboda haka ku nisanci ainihin raɗan mutane wataqullah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah tawwabur rahim lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai yawan tuba ne kuma mai jin kai kuma mun karanta hadisin Abu Huraira wanda ya karin bayani dangane da wannan ayin Qur'ani har ila yau wa an zaidi radiyallahu an an samu nafsi daga zaidu Allah ki kare ya da shi bala yace uti ibn mas'ud radiyallahu an Abdullahi dan Mas'ud babban sahabin Annabi wanda ya haddace ayoyin Qur'ani da yawa a karkama ya haddace al tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an zo masa bi rajulin da wani mutum a matsayinsa na shugaba wanda zai dauki mataki a kansa faqila lahu lokacin da aka kawo wannan mutumi sai aka ce masa haza fulan ai wannan wani kenan taqaturu lihiyatuhu khamra bi ma'ana wato giya yana diga ko tana diga a cikin gemunsa ba ga lokacin da ya sha giya ba amma ana ganin kaman giya ita take diga daga gemunsa kun ga ya sha da yawa kenan eh alaman ya sha da yawa kenan فقال عبد الله abdullahi dan matsor radiyallahu an Allah ki kare yadda da ki yace inna kan nuhina an tajassur lalle mu an hana mu bincike na ganin kwakwaf sai an san sirrin mutum yace an hana mu wallah saboda haka idan an ga giya a cikin gemunsa tana diga in dai ba an ganki ya ka ba to wannan ba da za ya kawo shi a ce a dauki mataki a kansa amma in an gan shi ya sha shaidu suka tabbatar da haka to wannan shi ne za a tabbatar da hukuncin shan giya a kansa wannan ne kaidar musulunci saboda haka idan an ga mutum yana yawo da mace ba a cewa ya yi zina da ita sai dai kawai a dauke yake shaka ne ko wani abu makamacin wannan tun da daman ba a ce an hana mummunan zato akan ire-iren waɗannan mutane ba amma kuma ba za ka ce masa yayi zina ba ba za ka kai karansa wajen ainihin shari'ar musulunci ka ce a zartar masa da hukuncin zina ba a'a sai an samu shaidu guda hudu kwarara shaidu guda hudu kwarara kuma sai sun gansu cor da cor suna zina idan da mutane uku za su ba da kaida su ce gaki sun gansu cur da cur ɗayan kuma sai ya ce ni dai na gansu a kwance ne tsirara ya ce na gansu a kwance ne tsirara to waɗannan mazinatan da ake zargi guda biyu ba za a ɗauki mataki a kansu ba sai dai mutane guda ukun nan da suka ce sun gansu cur da cur su ne kuma za a yi musu bulala tamanin tamanin saboda mai saboda sun yi ƙazafi saboda haka dole sai an samu shaidun nan sun cika to idan wajen kyan giya ne ma sai an samu shaidu guda biyu sun tabbatar cewa gakin nan suna ganin sa yana kwankwadan giya A ke idan an ga mutum yana tangaɗe nan ma ba za a kai ƙaransa ce ya kya giya ba da ba a gani ba yana iya yiwuwa wani abu ne ya sha ko kuma wata cuta ce ta kama rana tsaka shi yasa ya kama wannan tangaɗe ɗin saboda haka abin da yasa aka kawo mana wannan nasi shine haka kawai ba za a kama mutane da laifi ba saboda don ka ga yar alama a'a sai idan ka ga abin zahiri sannan za a zartar musu da hukunci walakin ya lana ya yace amma in ya bayyana mana wani abu na khuzuhu bi yace to zamu kama shi da wannan laifi saboda haka abinda ya bayyana mana shi zamu yi hukunci da shi abinda ya buya babu ruwan mu da wannan to ko da kaga mutun ya zo ya wuce da wata mata wanda yake kaman baka yadda da ita ba kuma yadda ka gansu suke tafiya akwai alamar rashin kunya a ciki to shari'a bata ce ka je ka bi su har karshen inda za su je ba ba ruwanka da wannan ko dan hizba ne ba dora masa wannan ba eh, ko dan hizba ne din ba aikinsa sa bane amma idan sun kai samame gidajen karuwai ko sun kai samame hotel hotel wanda ake zargin ana barna a wajen don a takile ainihin barna domin a gyara ainihin tarbiyyar al'umma to wannan kuma duk wanda suka ritsa da ki to shi ya jawo kansa ina fata an gane saboda haka ba a binciken kwakwaf wa mutum domin a tona asirinsa ko kuma a gane abin da ya buya a don wannan ba zai maka amfani ba ka yi ƙoƙari kai ka gyara laifuffukanka domin kowane mutum da rike ganinsa idan da za a ce za a yi masa dogon bincike to ba zai kai labari ba ba mamaki liman ma sai an ɗige shi ba mamaki mai jan aya sai an dakatar da shi eh ba mamaki mai fassara ma sai an dakatar da shi eh, eh. saboda haka ya yasa ba a dogon bincike da kwakule kwakule kai dai kawai in kaga mutum ka kyale shi kawai ka bar shi da ubangijinsa amma abin da ya bayyana maka to sai yi hukunci da ke Allah ya gafata mana wannan ke samma huknu abi hatim fi riwayatihi ibina abi hatim ɗaya daga cikin malaman hadisai ya ambaci wannan bawan Allah yace shine al Alwalidu bin uqba bin abi mu'ayi alwalid bin uqba bin abi mu'ayyib Ai ba kuma ta ba kwanan nan mun karanta bayani akan sa wani bayani ne wani bayani ne mun karanta akan sa eh faddal bayanin da aka yi akan wace aya akan ya ayyuha allazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ni na dauka ko ainihin azumin da ake ya riga ya narka karatun da muka ya baya eh da yake kowa ka taba shi zai kaje yana kuka yayi kuma kwalan nan an yi ruwa an an samu sassauci amma an an yi rana na wuni daya sai ka ji mutane duk sun kama surutu gaba daya an manta da sanyin da aka yi kwanaki da yawa to Allah ya karba mana ayyukanmu eh, alwalid bin uqba bin abi mu'ayyid shine wanda a dalilin sa ayan ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu wato wannan aya ta sauka saboda kuskuren da aka samu ko labarin da ya bayar wanda yake ba haka ba da manzo Allah ya dauki mataki to da an zo an yi nadama amma sai Allah ta'ala ya ankarar da manzon Allah to kuma waɗannan mutane suka zo suka yi bayani to aka warware wannan al'amari to shi alwali bin ukba bin abi muayy bi ma'ana ala masa zargin cewa yana kai kai shi yasa ake ta samun matsaloli wato a cikin al'amuransa ko akai ta samun matsaloli a cikin al'amuransa wannan kenan wannan ya kawo mana wato wani ƙarin ilimi ne akan abin da ake kiransa mubham akwai abubuwan da ake kiransa mubhama ko qur'ani ko ayoyin qur'ani ma suna da waɗannan shine Allah tabaraka ta'ala sai an ambaci abu ba zai ambaci suna ba misali wa yas'alunaka an dhil ne? Allah ya ambaci sa anan wa id qala Musa li fatahu nan an ambaci sunan Annabi Musa amma wane ne fatahu kaga Qur'ani bai ambace shi ba to amma da suka je majma'al bahrain me suka samu fawajada abdan min ibadina atainahu to wannan abdan min ibadina waye ne kaga ayan qur'ani bata ambata ba to waɗannan su ake kiran su mubhama waɗansu za a samu a hadisai an ambace su waɗansu kuma za a samu a hadisi ba ambace shi ba watulu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalaka minha fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-gawin ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه أكتي وهي wannan hadisi dai karara bai ambace shi ba amma a cikin tarihi sai aka samu bal'am dan ura. wanda kusan kowa ya riga ya rike wannan sai dai hadisi ya ce wane ne bai ambace shi ba kamar yadda ayan qur'ani ta ce watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina ina fata an gane saboda haka kaman wajen tabbata ya da abila lahab wa tabba kun ga nan an ambace abu lahab an ambace shi zahiri amma a gaba aka ce wa mra'atuhu hammalatul hatab an ambace sunan matan ba ambata ba yasa wani wajen alheri Allah zai ambaci suna wani wuri ba zai ambata ba wani waje na ainihin sharri Allah zai ambaci suna balo-balo kamar yadda aka samu sunan fir'auna da hamana kowane sun fito balo-balo wani waje kuma ba zai ambata suna ba kamar ainihin na maruzu da sauran ire-irensu to waɗannan su ake kiransu mafama a cikin ayoyin Kur'ani, kuma a cikin hadisai ma ana samun haka sai a ce birajulin kun ga nan ai da farko aka ce birajulin daga baya ne aka samu wata ruwaya aka ce ana tsammanin alwalidu bin ukba bin abi muahid saboda idan waje bai da kyau sosai ba cika ambaton sunan mutum ba kun san dalili akwai dalili zaka iya samun yana da zuriya zuriyar sannan sai ka samu mutanen kirki ne yasa kaga cikin alkur'ani Allah subhanahu wataala bai ambace Abu Jahal ba sai aka yi ta ambaton sifofi da halaye irin nasa kama sunansa ya fito balo-balo ko abdullahi bin ubayyu bin salul shugaban munafikai sunayensu ba su bayyana cikin qur'ani ba saboda an samu ayayensu mutanen kirki ne shi abdullahi bin ubayyu bin salul akwai ɗansa mutumin kirki ne dan majalisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a dalilin ɗan da uban ya rasu manzon Allah ya masa sallah a dalilin ɗan da uban ya rasu manzon Allah ya bada rigansa aka sanya masa a cikin likafa ne amma manzon Allah ya ce wannan rigan ba za ta wadatar da shi komai daga azaban Allah ba saboda haka sallan da manzon Allah ya yi ma sai da ayoyin Qur'ani suka sauka daga baya aka ce duk wani munafiki idan ya bayyana munafiki ne to kada kai masa sallah wala taqum ala aqbarihi kuma kada ka kuskura ka tsaya bisa kabarinsa kai masa addu'a don ko zai kaje baka samu sallah ba aka ce wani yana makabarta kana iya zuwa makabartan ka je ka tsaya akan kabarinsa kai masa addu'a ta musamman wannan ya halatta ya halatta ka tsaya akan kabarinsa kai masa addu'a to wannan aka ce kada ka yi sallah kuma kada ka tsaya a kabarinsa kai masa addu'a duk wani munafiki idan ya mutu to kada a yi masa waɗannan abubuwa guda biyu to amma dai da farko manzon Allah ya yi manzon Allah ya yi kuma waɗansu ya nema musu gafara sai daga baya aka zo aka hana ki to saboda haka ana samun waɗansu sai a samu su ɗin nan ba mutanen kirki ba ne amma kuma ‘ya'yayensu sai a samu mutanen kirki ne to shi yasa sai ga ana ƙoƙarin saye sunaye ko da wani ya yi ɓarna a yanzu dalilin da ya sa ake ɗan taka tsantsan kenan ka zo kana kiran sunansa kana ce Allah ya fine masa Allah ya la'ane ki Allah ya caccake ki Allah ya jefa ki a wuta kaga wannan ba daidai bane daga baya idan ya tuba to ya za ka yi da tsini wanda kai a can baya idan matansa da 'ya'yansa da jikokinsa mutanen kirki ne da 'yan uwansa kaga ka cutar da su shi yasa ma manzon Allah ya ce duk mutumin da ya rasu to idan za a ambace shi sai dai a ambace shi da alheri amma idan an san wani mummunan abu nasa to a ne a yi shiru a kyale shi da allansa domin idan allah ya ga dama zai gafata musan ya ga dama ya azabtar da shi amma musan ya rasu yake nan ka zo ka hau bari ka ce yau allah ya raba mu da mummunan iri ai alhaji wane ai kaza kaza ne to don girman allah ya ya matansa da 'ya'yansa da yan'uwansa uwansa za su je ya za musulunci bai yadda da wannan ba ko da ka sani yana aikata wata barna to sai dai ka yi ainihin kwana ka ce to lalle su alhaji wani sun tafi su ne dai manya-manya a garin nan amma dai Allah ya gafarta masa eh, amma alhaji wani ba da daɗi amma dai Allah ya gafarta masa to kaga dai ka ɗan yi kwane-kwane baka yi ƙarya ba sannan kuma baka yi fallasa ba amma ka zare sunansa ka ce ai sune masu kaza sune masu kaza musamman bayan ya mutu to wannan babu daliya Allah ya kauta wannan kenan Allah ta'ala ya ce wala tajassasu kada ku kuskura ku yi bincike domin leken asiri to amma anan an yi fasare fasare da yawa ai alabalikum bada wa tajassusu galiban abinda ake nufi da tajassusi shine yutlaqu fi sharri duk abinda da za a je a tono na sharri wanda kuma mafiya yawa mutanen yanzu abin da suke yi kenan wallahi ba za a je a ko yawan aikin alherin da kake aikatawa ba sai dai sharrin da wato yake tattare da kai sai a ce wani a je garin su a je a bincika ko a je su ko a dubi rayuwarsa wanda kuma ba daidai bane Allah ya hana manzon Allah ya hana saboda babu alheri ciki shine wala tajassasu wa minhu al daga nan ne aka samu dan leken asiri shi yasa duk dan leken asirin da zai je leko sharri domin ya tabbatar da sharri duk shugabanci shugabanni su ji dadin murkusa jama'a to lalle ranar takin alkiyama da shi da iyayen gidansa sai sun yi bayani don Allah ya hana su manzon Allah ya hana su amma bincike na leken asiri da za a yi domin tabbatar da zaman lafiya da kuma tabbatar da haƙƙin mai haƙƙi da kuma kawar da zalunci da kuma daidaita tarbiyyar al'umma to wannan shari'a ba ta hana ba shi yasa ma aka ce mutumin da ya zo neman aure a cikin iyalanku ya halatta ko ajiye waɗansu mutane su je su yi masa leƙen asiri kaga anan an halatta kuma a ci gaba ma aka ce ya halatta yi gulmansa ya halatta tunda ya zo yana neman 'yar uwanku kuma ko kuna ganin sa haka kaman ba ku yarda da ke ba to sai ku sa mutane guda biyu ko guda uku su yi bincike akan halayensa to ɗaya daga cikin su yana iya zuwa ko da garin su ne ko wani abu ya je ya zauna a wani wuri ya zo ya wuce ya ce kai amma wannan wani kenan wannan ni ina ganin wannan ba mutumin kirki bane kun ga shi ya kirkiro magana haka kawai wanda ya san shi zai ce a ah, ai wannan ai wannan rikakken dan wiwi ne eh ai rikin kirkin saki ne dan wiwi ne amma za ga ki akwai biyayya za ga ki lip lip lip amma fa idan ya sha ta masa karu to kai kuma ana fada kana rubutawa eh idan ka zo sai ka fada wa family ka ce ni fa na je na bincika na zo Kano don na je wata majalisa na dan yi gulmansa da ya zo ya wuce sai aka ce fa ai wannan makayi ne don rikakken ɗan wiwi ne to idan har an ɗauki aure an baki bayan an kwana biyu sai yarinya ta kawo ƙaransa ta ce ya mata ɗan karin duka to daman kun san ɗan wiwi ne kuka shi aure don ya mata ɗan karin duka ta ka a ba wani matakin da za ku ɗauka kanka kansa domin ko kun hana shi zai sake sai idan ya bar shan wiwi ɗin nan ko kuma a ce ai idan ya zo shi ba a yi kwanciya sai irin karfe sha biyu ko karfe daya kuma da asuba duk yadda aka yi a take ki ba zai taki ba don gozon tana da tsiya idan mai kenta ya kuskure kwanta bacci to sai wani ikon Allah don zai ka zo kai ta kwallo da shi ma ba zai taki ba saboda ta riga ta gama game ki gaba daya to sai aka ce baya taki da asuba sai idan gari ya waye irin karfe goma an yi an yi an yi da shi yaƙi to dama tun da aka ce muku ɗan wiwi ne to don ya kai karfe goma ma ya yi ƙoƙari idan ya taki don kamata ya yi a ce ya kai karfe sha biyu ko karfe ɗaya kafin ya taki ko kuma ya zo ya shiga harkar kasuwanci ko ana son a yi harkar kasuwanci da ke za a dauki waɗansu miliyoyi a baki sai a ce to da dakata kuna sai mun gama tattaunawa to malamai sun yi bayani wajen tattauna wannan ya halatta a je a yi dogon bincike a yi tajassusi sannan kuma a yi tsiyabi bi ma'ana a yi masa leƙen asiri sannan kuma a yi gulmansa sun ya halatta saboda al'amarin kudi yana da wahala saboda aka sai a je a bincika a ga irin mu'amalolin da yake yi da mutane idan ya ci baki yana biya ana samun rikicin kuɗi da ki yaya mu'amalarsa idan an baki ajiyan kuɗi duk sai an bincike wannan sannan kuma aje inda ake kyautata zaton sun san labarinsa ciki da baya ko sun san halayensa sai aje a dan taba su a ce amma wani kai yana da amana wani zai ce kayya ina amana har yanzu muna rikici da ke akan dubu biyar na baki ajiya na yi na yi ya biya ni ya cinye ajiyar bai fala mini ba sai ranar da na zo karba sai ya ce babu kulin kuma har yau bai bani ba akwai dubu biyar dina a wajensa to kaga malam aka ce akwai dubu biyar a wajenka baka bayar ba to kaga harkan kasuwanci ba za a yi da kai ba saboda kudi in ya gitta gabanka a'a kudi ya gitta gaban malam wayo ai kudi ya shiga uku to kaga sai dai a kawo malam sadaka ko kuma a baki kyauta amma ba a yi harkan kasuwanci da ke ba Allah ya kyauta wannan na ce malam ba wannan malamin da yake jan mana aya ba eh ka zan ba hauke kowa a wajensa malam ne da wanda ya karatu da wanda bai yi ba ina nufin wani mutum daban sannan kuma abu na uku duk mutumin da yake neman shugabanci to ya halatta ya bincike a kansa ya halatta a yi gulmansa saboda haka ko kansila mutum ya fito takara ku je ku bincika dan wiwi ne dan giya ne malamin mata ne azzalumi ne mahaikinci ne mai kalli alkawari ne dan luwadi ne to sai ku tantance idan ya kasance yana aikata ɗaya daga ciki kuma kuka zaɓe shi misali a ce ai mazinaci ne to ya'yanku sun shiga uku Eh, don idan har aya samu wannan shugabanci ya zo yara suna ciki babu gaira babu dalili to kaga wannan ki ba zai dauki mataki ba kuma ba hukumar da za ta dauki mataki akan wannan saboda haka shi yasa aka ce duk wanda ya fito takarar shugabanci to ya halatta yi masa dogon bincike kuma a yi gulmansa domin mutane su san wanda za su nada su san wanda za su bada ainihin shugabancinsu kaga wannan kansila ne sarki ne gwamna ne dan majalisa ne na jiha ko na tarayya ko dan majalisan dattawa ko shugaban kasa ko ma wane ne duk wanda za a ba shugabanci to ya halatta a yi masa leƙen asiri kuma ya halatta a yi gulmansa domin a tsarin musulunci an fi son a samu mutanen kirki saboda haka yin aka samu waɗanda yake ba da kirki ba to mutane sun san abin da suka nada sun san abin da suka zaɓa sun san abin da suka baki shugabanci wannan kuma ya rage nasu wannan kenan to waɗansu malamai suna kawo waɗansu abubuwa da dama amma dai za mu iya takaitawa kan waɗannan guda uku abu na farko neman aure abu na biyu harkan kasuwanci abu na uku harkan shugabanci su ne waɗannan muka ambace su ya halatta a yi leken asiri kuma ya halatta a yi gulma saboda maslaha ce ta al'umma maslaha ce ta jama'a masu yawa ba maslahan mutum guda ɗaya ba ne ina fata an gane na kuma sannan ga wani hadisi har ila yau wanda manzo Allah yake cewa la jassasu, kada ku yi leken asiri babu gaira babu dalili wala ta hassasu, kada ku yi leken asiri ko da wa karan kanku ne ko ku je ku fada ma waɗansu ba daidai bane wala ta gado. kada ku yi kiyayya tsakanin ku babu gaira babu dalili saboda siyasa ko saboda mata ko saboda kuli ko saboda duniya wala ta tadabaru har ila yau a dalilan waɗannan kada ku kuskura ku ba da baya wa juna kuna adawa da faɗace-faɗace da abubuwan da basu dace ba wa kunu ibadallahi ikhwana annabi ce ku kasance bayin Allah yan uwan juna wa qala al-auza'i imam al-auza'i yayi magana dangane da ainihin tajassusi da tahassusi domin ayan qur'ani ta kawo mana wala tajassasu sannan hadisi ya ce wala tajassasu sannan ya ƙara da wala tahassasu abubuwa guda biyu yace at-tajassu al-bahsu an shay mutun yaje yana bincike akan abu wa tahassus al-istima'u ila hadithil qawm wa hum lahu karihun ka je ka saurari maganan mutane ma ba sa so haramun ne sai za mutane guda biyu idan sun keɓance suna magana a gefe kai ka kashe ka haramun ne idan kuma Allah ya yi ka yana ji suna magana a can ƙos ƙos ƙos amma kai kana nan kana ji to ka kunnen kunnenka ko kuma idan ka ji ba za ka kai gaba ba sai dai ka bar shi a cikin zuciyarka. to kaga mutumin da zai je yana ma karkatar da kunnensa don ya ji magana to ya aikata haramun wanda shine wala ta hassasu kun ga yana yi ne domin shi karan kansa bai halatta ba musulunci aw ya tasamma ala abwabihim ko ya je kofofin gidajensu yana zaune yana ganin abin da yake gudana kuma sai ya je gaba yana bada labari ame wace riba za a samu babu to Allah ta'ala ya ce wala yakfa azukum ba'da kada sakin ku ya kuskure yi giba na saki fihi nahyun alil giba lalle a cikin wannan aya an hana wato rada kai tsaye wa qad fassara hakari kama jaa fil hadith lalle hadisi ya bayyana mana menene rada hadisin Abu Hurairah Allah shi kare ya da shi aka zo aka samu annabi aka ce menene giba mal giba me yake nufi da giba rada ko kuma cin nama sai annabi ya ce zikiruka akaka bima yakra shine ka ambaci dan uwanka da abin da baya so shine rada kawai da haka za ka ce malam kabiru ce malam kabiru eh, eh amma malam kabiru bai da kirki amma bai da kirki wannan fala-fala a bayan gidansa ne to wannan na yi raɗansa kenan da na ce bai da kirki ko ce kai malam kabiru eh to bari canza da wani malamin daban an zo an tambaye ni malam juji na ce ai malam juji kawai domin bata ki na ce malam juji ai shekani ne malam juji baya da kunya mutumin banza ne shashaka ne ba mamaki a gaban malam juji ba zan yi faɗin haka ba amma saboda bayan idansa na faɗi wannan magana to balle kuma mutanen yanzu mutanen yanzu mafiya yawa idan ka ji suna faɗin haka ƙarya suke yi domin su lalata al'amarin mutum kawai za a ba da matsayi wa mala haruna sai ce mala haruna ya ce ba mutumin kirki ba ne ai kuna ganin sa haka haka dinnan, nan kuna ganin sa a masallaci yana menene ba mutumin kirki ba ne daman na yi ne domin saboda abin da ake so a baki kada a baki amma ba tare da na san halinsa wato can ciki ba a'a saboda me saboda hasada da kyafi kawai sa Allah tabaraka ya ce aljanna ba yadda za a shiga aljanna da kyafi a cikin bukatun mutane don wallahi in aka bar kyafi a cikin bukatun mutane wata rana za a rikito aljanna don fada za a yi ta yi yasa wa naza'na ma fi sudurihim min gillin in ba an cire wannan kyafi ba to ba za a zauna lafiya ko a gidan aljanna ba za a zauna lafiya ba to wannan kyakin da hasada shi zai sa in zagi malam kabiru bai kamata in zage shi ba in zagi malam haruna bai kamata in zage shi ba ko in zagi malam yakubu bai kamata in zage shi ba ko in zagi malam abubakar bai kamata in zage su ba saboda kawai ina jin haushi wato kada su kai wani munzali ko kada su samu wata dama to wannan abin da zan faɗa a gefe na ci naman su na yi rada shine zikiruka ma ya kura yau abin da baya so kada ka bala a aika in kana fi akhi sai mutumin sai hikima sai ce wa annabi to idan abin da na faɗa gaskiya ne ni ba karya na masa ba fa sai manzo Allah ya ce in kana fihi ma taqulu faqad istabta eh in gaskiya ka faɗa kai gulma wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahata idan ƙarya ka faɗa to ka masa ƙarya saboda aka ƙarya daban gulma daban shi yasa aka ce idan ba bisa dalili ba karka faɗa amma saboda maslaha zaka gyara abu sai a ce gaskiya wani wato a zo a ce maka kyankyasa maka ce wani ya cika neman mata mu kuma muna ganin bai kamata ba domin za a gaike a masallaci ya zo a sahun gaba mutane suna ganin darajarsa gashi da matansa da ƴaƴansa da abu kaza da Allah muna ganin Allah yiga malam. ya kamata kai masa magana kai masa magana to wannan abin da aka faɗa gaskiya ne kuma baya son a faɗa ai babu daɗi ko to amma an fada maka saboda maslaha ne in za ka iya tinkarinsa sai ka tinkare shi idan ba za ka iya tinkarinsa ba shi kenan bayan an gidan da sallah sai ka leka mai yiwa ka ganshi ya zo masallaci shi kenan sai ka juyo sai ka taki sai ka rike lasfika sai ka hura ka ce to yau za mu faɗi babban magana yau wa'azin da za mu yi gaskiya bulaliyar kan hanya ce tafiyaɗi yaro tafiyaɗi babba jama'a mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mata da kuke gani wato sai an yi a hankali daman annabi adamu ma mace ce ta wahalar da shi eh kai mata sai da suka sa annabi ya kusan wata guda a masallaci ka zai za ka yi wa'azi sai ka yi dabara eh idan za ka kama hanyar ningi sai kama hanyar maiduguri idan ka je can kuma sai ka ratse sai ina za ka sha kan ningi in ka je daren zo sai ka sake hanya sai ya kama hanyar bafirka daga can kuma zai ka dawo kai zai ka yi gigo sai ka fito ta baya ka ce to matan nan a zamanin yanzu sun yawa wani abin ma takaiti sai ka samu da manyan mutane da samari da menene tun neman mata ake yi kai a uzu billahi a uzu billahi <laughs> eh to sai kai wa'azinka ka ka ɓata rai kuma kana yi kana zazzare ido da kalli haguna da dama kuna hala ido da ke cuyi sai ya sunkuya eh. ai kun san irin wannan wa'azi ai an koya ne daga manzon Allah sai eh, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mafiya yawa annabi idan mutum ya yi kuskure to a gaban mutane ba ya ce ja daga nan kayi kuskure tashi ka ba mu waje ba daidai ba ne idan mutum ya yi kuskure kada ka disga shi a gaban jama'a ba a yin haka za Allah ya tashi magana ya kance ma ba luwa kawamin ya falu na kaza wa kaza ce me yasa mutane suke aikata abu kaza da kaza da kaza kaga mutum ɗaya ne amma sai ya ce mutane dun ba za ka rasa masu hali irin nasa ba sai idan ka yi irin wannan wa'azi to ya fi amfani amma yanzu idan ka zo ka alhaji wane ko yalla bai wane ake haka yake ka ɓata ki to sai ga idan girman kai ka kafe shi zai ce wallahi ba zan saurare shi ba kuma har abada kun shiga adawa kenan ba zai taɓa sauraron ka ba inda ya kamata ma ya ɗauki maganan ka ba zai ɗauka ba to shi yasa ba a yin haka me yasa mutane suke aikata bu kaza to shikenan kenan sai ka yi bugun 'ya'yan kaɗanya eh, da nunannu da rubabbu da ɗanyu, duka sai su zubo gaba daya to haka ake yi to sai ga ainihin an amfana da yawa to wannan hikima ce to shi yasa aka ce wala yaktab ba'dukum ba'da Ai in kana fihi ma taqulu faqad iktabta wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahata to ga misali na za kawo mana Aisha radiyallahu anha ita da kanta tace wata rana tace wa manzon Allah tace kai ni kan na ga kishiya ta wance safiya ni na ka damu da ita ka damu da ita to sai ta faɗi kalma sai ta ce hasbuka min safiya kaza wa kaza wannan gajeran amma ka je kana damuwa da ita domin kun san idan kana da mata guda biyu ko guda uku ya kamata a ce kowace ka bata hakkinta yadda za ka saurari wannan haka za ka saurari wancan Abinda ke zuciya yana zuciya amma karka yadda ka fito fili eh fala tamilu kullal maili fatazruha kal mu'allaka saboda haka sai ka bata hakkinta in kudi ne ma ka bata kudin falanta idan abu ne ma ka yi za ka yi wannan idan kun ke kuwe ku tsakaninka da ita to kuma wannan duk abinda ya faru ka da ita ne to nana aisha sai ta ce kishiyarta safiya bintu huyayya ta ce wannan gajera tana nan gajera kawai kaman ka ka halita da ƙasa gaba ɗaya amma kai ka damu da ita faƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai maza Allah ya ce laƙar kulti kalimata ya ce wallahi kai aisha kin faɗi wata kalma lau muzijat bima ilbahari la mazajatu wallahi da saboda mulinsa idan aka gauraya da ruwan kogi lalata shi zai saboda ta yi gulmanta abin da ta fada ba daidai ba ne duk wanda yake gajere ne ba ya so a ce masa gajere ko yana so ya fada a fada masa haka wanda yake dogo zalau shi ma ba ya so a ce masa dogo lau. ko yana so a fada ba ya so a fada idan mutum yana da wata sifa wanda take tana da muli ai ba ya so a fada to me na faɗa kuma domin a ainihin ɓata ki kuma lalle hakika nana Aisha radiyallahu anha ta faɗi wannan magana ne domin me saboda ta kushe wancan tabata ka wannan shi ake kira kishi shi yasa ko alƙalai ne ba sa hukunci akan kishi sai dai idan ya ketare iyaka mata za su iya cacen baki amma dai a yi a hankali idan za a yi cacen baki a tsaya a tsakani kada ya kafi iyaye kada ya kafi iyaye wannan muna ba ku shawara ne matan cikin gida ku ji ku kiyaye kwarai da gaske idan za ki sai ki kushe yar uwanki ya tsaya tsakanin ku da ita amma a ce aike uwarki kaza ne ko ubanki kaza ne to wannan yayi muni saboda ita ma wancan za ta rama kuma idan ka zo za ka rasa yadda za ka yi ka sasanta ba za ka iya sasantawa ba tun da abin ya ketare amma amma ke ga kinan wallahi baki iya abinci ba baki iya abinci ba don ranar da muka yi baki kunya muke ji ita kuma ɗayan buɗan bakin ta sai ta ce a toni ya yi gara ma da ban iya abinci ba Tun da ne abinci ne ban iya ba to amma ita wanda take satan kayan cefa ne fa eh, eh, amma sau nawa na kama ki kina satan shinkafa sau nawa kike satan maginmu saboda haka karki sake ce mun ban iya abinci ba amma in kika sake wannan magana ni kuma zan ce barauniyar magi zan fada to kun ga sai a daidaita ita wancan da aka ce ba ta yi abinci ba sai ta yi kokari ta koya ita kuma barauniyar magi ko kuma barauniyar ba, zai ta yi kokari ta bari wato abin ya tsaya a tsakanin su Allah ya kyauta eh da sun gane da abin da ya kamata su yi kenan kuma aka ce asalin kishi ma kowace mace tana kokari ne wato ta samu gindin zama a wajen mijinta in kina son sauran matan su damu da ke shine mijinki yana zuwa idan da hali in za ki ɗaukarsa ke ɗauke shi ke lilo da ke a tsakar gida eh, mu ta bi ka koshi sai ta yi lilo da kai a tsakar gida sai ta ajiye ka barka da dawowa tafi eh, ga hajijiyan waje ga hajijiyan cikin gida ke Allah ya kyauta eh, ko kuma a zo a kyakkyara maka abubuwa an zan lokaci kaza za ka dawo a yi ƙoƙari a kawo maka abincin ka ajiye maka da ruwan sha da komai ba ka zo ka zauna kan tebur kana ce a'a kana ce ina cokali da hannu zan ci ne ko kuma ina ruwan da zan wanke hannu ko bayan ka ce abinci ina ruwan da zan kurba sai ka kwale kira kuna sannan a kawo maka ruwan sha eh ko kuma a samu ke matan inda har kina son ki samu gindin zama ki ringa diban kayan mijinki kina wankewa kina gogewa sai ki wanke ki goge masa ki ajiye masa to idan ɗayan ma ya ce za ta koya wajen ki dama abin da bukata kenan a share masa ɗaki a share masa falo a gyara masa gado littafansa a kintsa masa a kakkale masa kura Allah ya taimake mu na'am wa وحكيت له إنسانا kuma har ila yau nana aika da kanka tana bayani matar annabi sai ce wata rana sai ta yi bayanin wani mutum wa annabi sai ta ce ai mai kaza ne mai kaza ne tankwararre ne menene sai ta faɗi wannan faƙala sai manzo Allah ta yi mata gyara kun ga ita ta ruwaito hadisin kuskurenta ne amma ta faɗa domin ya kasance gyara ga al'umma gaba daya mai annabi ya ce mata ya ce ma uhibbu an yi haƙaitu insana wa annali kaza wa kaza ya ce wallahi ba na son kushe mutum in ambaci mutum in kushe shi akan in kushe mutum wato gara na haƙura in kushe shi a bani dubu kaza ko miliyan kaza wallahi ba na bukata abin da ya sa annabi ya faɗi aka yana son ya gwada mata kushewan ba daidai ba ne kuskure ne amma malamai sun ce idan aka kasa gane mutum to wannan kana iya fada sai ka fadi wata sifansa wanda ya bambanta da sauran wanda an san ba zaginsa ba kushe shi kake yi ba saboda haka in ka fadi wannan sifa mutane za su gane oke wane to kaga sun gane ba zaginsa kai ba wannan ya halarta sannan idan akwai hikima kamar yadda na ambata muku akwai dalili to ana iya ambato kamar yadda za mu gani wal ghibatu muharramatun bil ijma' ila yustasna min zalika illa ma rujjihat maslahatuhu abin da yake akwai maslaha to ya halatta kama fi jarhi wa ta'dil kun san masu ilimi na tantance hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun san su da wannan suka yi amfani domin a girmama maganar manzon Allah saboda haka ba maganar da ta samu wannan gata sai maganar manzon Allah alqur'ani kan Allah ya ce zai kare alqur'ani saboda haka ba wanda ya isa illa wa alqur'ani babu ya canza wani abu ko ya kara ko ya rage wallahi babu duk duniyar nan ko kwanakin baya da ake ta yawo da wani Kur'ani, ai mutane sun riga sun gane illa ce yanzu ƙur'ani a wayanka sai ka kwatanta da ainihin bugu mai kyau in ba haka ba in dai ba cewa kai ba kana iya samun wani ƙur'anin ko wani menene za mu ce abin nan website ne ko menene za ka iya samun wani kur'anin ba cikakke ba ne saboda haka in baka haddace ba kai za ka samu matsala amma wanda ya haddace shi bai da matsala yana karantawa in an yanke wani abu ya sani ke za qur'ani ba a kan wahala a kansa wajen kare qur'ani wallahi ba a kan wahala amma hadisi sai da aka taki tsaye saboda sai da aka samu zamani wato bayan Allah masu tsoron Allah amma jahilai suka wayi gari suna kirkiro hadisi suna ce annabi ne ya fala saboda wai sun ga mutane sun lalace shi yasa suka yi ta kirkiro irin waɗannan hadisai don su tsoratar da mutane musamman ma hadisai masu tsoratarwa a irin wannan dalili aka samu hadisan to shi yasa sai malamai suka ce to ya kamata a yi bincike duk wani wanda ka san shi za a zo a ce an fulanin an fulanin an fulanin sannan a ce ya karɓo hadisin daga sahabin annabi daga manzon Allah to ana karanta tarihin su duka saboda haka yin an zo an ce ga ainihin buhari ladar ya ce kaza sosai an je an yi binciken tarihin buhari buhari nan ina aka haife shi a ina ya taki yaya rayuwarsa take yaya mu'amalarsa take a ƙa'ida na ilimin hadisi in aka samu buhari ya taɓa yin ƙarya to hadisinsa za a sa kwashin ba saboda an samu targade to sai a je gabansa shi ya karbo hadisin daga wajen wa ya karbo daga wajen alaramma abdurrahman duk da kaga cewa akwai alaramma a ciki sai an bincike ki duk wani alaramma dan ganganci ne to za a bincike alaramma ina aka haife ki ya rayuwarsa take duk sai an bincike wannan Sai a ce ai an haife ki lokaci kaza kuma ya yi firamare da islamiyya a waje kaza kuma har an zo ana shi ma sallan asham shi yake jan sallan asham yana da makaranta yana karantar da mata eh amma mai labarin yace to wata rana an taba samun rikici da wata mata haka dai aka bincika sai aka samu alaran shi ne fa bai da gaskiya to daga nan kima hadisin sa ya fara samun targade ya fara samun targade akwai lokacin da za a zo a karbi wani hadisi amma duk hadisin da ya kafi mata ba za a karba ba dun ba mamaki matan sun baki wahala to fa da haka ne ake tantance hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama imam malik rahimahullahu ta'ala imam malik bin anas imam dar al-hijra la yukta wa malik bil madina kirarin da ake masa kenan ana ce shi ne babban malami a birnin madina kuma lokacin da yake da rai ba malamin da ya isa ya ba da ainihin fatawa sai shi kadai wannan kirari ake masa saboda yawan iliminsa ya je karban hadisi a wajen wani sai ya samu da ƙwarya a hannunsa yana ƙoƙarin dabba ta zo ta ci abinci ashe dabban ta kwace ne ana so a kama ta saboda haka sai ya samu malaminsa ga ainihin ƙwarya a hannunsa kamar akwai dusa kenan ko ƙaiƙayi ana ƙoƙarin dabban ta zo za a kama ta da imam malik ya zo sai ya ga babu komai a ciki sai ya ce a'a wannan yana yaudara yana yaudaran dabba to ba mamaki ma zai yi yaudara a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka sai ya soke dukkan hadisan da ya karbo daga wajensa wannan ke ake kiransa jarhu wa ta'dil amma yau kan in an zo ina jin kusan duk wa'azinmu ba za a karba ba in dai za a mana dogon bincike ba ai wa'azin waɗanda za a karba ba su da yawa eh, duk kira'an ku ba za a karba ba in dai za a yi dogon bincike waɗanda za a karbi su ba su da yawa saboda matsala suna can baya suna ƙoƙari su kiyaye amma wani za ka samu abinda yake wa'azi daban abinda yake aikatawa daban to a wannan babi na ajiyar wa tadil ya halatta a jiya yi gulma lalle mu ne ya ce mana kaza kaza Kowa ne muna son mu dauke shi malami yaya sai mutanen unguwa su ce bai da matsala eh. amma da da yake samartaka yi neman mata a unguwar nan amma yanzu kan alhamdulillah ya tuba to kun zo kun dauke shi malami ko liman Randa ya zo yana wa'azi wani ya ce can yanzu su wani ne suke wa'azi sai a ce a ah, ya riga ya tuba abin ya wuce ya wuce kenan shi ya samu aka ce ma asali tun farko wato ba a son a samu mutum mai matsala amma kaga mu yanzu ba za a iya ba shi babu annabin da Allah tabaraka wata'ala ya ya turo shi wanda da a ce annabin ya yi iskanci ya tuba yanzu an turo shi annabi babu ai kaga malamai ma haka ake so Eh, idan da so samu ne haka ke so saboda haka babu manzon Allah wanda yake da mutumin banza ne amma yanzu ya tuba kuma Allah ya karbi tubansa ya turo shi manzon Allah babu da annabawan Allah da manzannin Allah tun farkon su Allah tabaraka ta'ala yana saita su saboda kada wani ma ya samu abin magana amma a yanzu ya kamata a ce su ma malamai su yi kokari su kiyaye wannan musamman ma waɗanda suke karatu a yanzu mutum ya yi kokari ya gyara halinsa ya taki da kyakkyawan ɗabi'a ya taki da hali mai kyau ba irin da waɗansu malamai ba wannan kenan wannan nasiha haka ma babin nasiha shi ma na buga misali wani yanzu ya ce maka Allah ya ka malam. lalle a masallacin ka akwai matsala masu bin ka sallah kaza da kaza da kaza wani ya zalunce ni ko wani manemin mata ne ko wani dan shaye-shaye ne to Allah malam muna son idan ka zo wa'azi musamman ka zo wajen shaye-shaye din nan to Allah a karfafa yi dalla dalla idan ka faɗi sunan mutum ma babu laifi idan ka faɗi sunan mutum babu laifi in zaluntan ka yayi ma ka faɗa ko a ina ne ka kira sunansa in dai ya zalunce ka shari'a ta ce babu laifi la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i min al-qawli illa man zulima wani ya zalunce ni eh alhaji wani wani eh wani ya zalunce ni Allah ki gata malam ya zalunce ni alhaji wani ba mutumin kirki bane to kaga sai ka kwantar da shi ka baki hakuri to kaga wannan kuma ba wa'azin da zaka yi a gaban masallaci bane eh kamata yayi sai ka kira ki ka baki hakuri ka kira alhaji wani to Allah zaluncin da kai mawani din nan ka warware tunda already ka riga ka ambata masa suna to wannan ma babu laifi sannan kuma akwai misali wata rana wani ya zo gidan annabi dan uwa ne ya gidan annabi yana neman izini manzo Allah yana cikin gida sai aka ce wani yazo yana neman izini sai manzo Allah ya ce ku ba shi dama ya shigo amma bai sa akul ashira sai ce ba mutumin kirki ba ne eh, don ka an karar da mutane wannan ya halatta dama abin da ake gudu ka ɓata mutum domin ka babu wata manufa shi ne bai halatta ba to ko da wani ya zo gidanka ya kawo ziyara za ka fita sai ka ce to gawa ne ya zo amma fa fitinanne ne ku yi a hankali amma duk abin da ya kafi na menene na bako ku baki ai kaga shi kenan ka an karar da su. ko wance ta zo amma ba ku yi hankali da gwalagwalanku da kudadenku da wayoyinku eh, ku bar ganin wance din nan da ta zo umma ta ce ko menene a to ana iya samun umman ka barauniya eh umman ka nace to ai kaga gara kai bayani wa matanka kai ko mahaifiyarka ce Za ka yi ce gaskiya mahaifiyata tana da tana da fale fale ku yi a hankali duk lokacin da ta zo kwana biyu ko ta kawo muku ziyara ku yi a hankali ba na son a samu sabani tun daga yadda halinta yake to ku lallaba ta a lafiya wannan ya halatta idan ka yi haka baka yi gulma ba baka da laifi har ila yau a maganar neman aure mun yi magana an ce ajiya bincika to annabi da kansa wata mata ta nemi shawarinsa ta ce mutane uku suna neman aurenta mutum na farko da na biyu da na uku muawiya da abu jahannu sai maza Allah ya ce wai ya ce wale ya ce fasolo kulla mala lalahu. ya ce wale ba zai yi aurenki ba don bayi da kudi maganan wale kan makara baki dama don ba zai iya daukan yanki ba wannan haka ne kana nan rafin albasa in banda karambani ne ya kai ka GRA me ya kai ka jiyare neman aure sannan kuma ka zo ka matsa mana kana ce wai gudumawa wai malam aje a yi tambaya ba zan je tambaya ba eh, ka nemi daidai kai misali kenan eh. to abul jahami maza Allah ya ce amma abul jahami ya ce abin da na sani shi baya wato baya iya ajiye hannunsa kullum daga hannunsa yake yi yana dukan mata ke ne da haka yin zaki aure shi yana duka amma sai manzo Allah yake ki aure Usama Usama ta ibn Zaid ce ki aure shi to wannan shine zaki samu ainihin daidaituwan al'amura to da wannan ne malamai suka ce kaga kenan ake aka zuwa ana neman shawarinka ko kuma ana bincike to ka bayyana duk abin da ka sani don wata rana kai ne aboki za a zo a same ka a ce to malam kabiru mun ga kuna tare da wani ƙudda ku tsakani da Allah don girman Allah mai ka sani akan wani sai ka ce eh, to na san kaza na san kaza amma fa mai zuciya ne don idan ya yi zuciya ko uwarsa ba ta kan so eh kagari an faɗi halinsa amma kuma akwai matsala da haka in kun amince za ku ba baki aure to da aka samu sabani kun ga ko uwar matarsa uwarsa ma ba za ta tankwara shi ba balle uwar matarsa amma a dalilin wannan kun ga dama kuma kuna iya ce ba za ku bashi ba da har idan ransa ya ɓaci ba zai ji maganan uwarsa ba ko ubansa ba to ba za mu bashi aure ba domin saboda yana da matsala wannan ya halatta kuma abinda shi malam kabiru aka tambayi ke faɗa dangane da abokinsa bai yi gulma ba har wajen Allah bai laifi ba ina fata an gani to shine wala yakka ba dukun bada kada kada ayi ainihin giba babu gaira babu dalili a yuhibbu ahadukum an ya'kula lahama akhihi himaita, yanzu shin ɗayan ku yana son ya ci ainihin naman ɗan uwansa yana matace fakari tumo Allah ta'ala ya ce kun kyamaci wannan saboda haka ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah musamman abubuwan da muka ambace su na maganan izgili na maganan faɗin bakar magana na maganan mummunan lakabi na maganan mummunan zato na maganan bincike na leƙen asiri babu gaira babu dalili na maganan ainihin gulma fattaqullah ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala